أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موتي داود ولقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقودة من الثاني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله من يعلق ودي جل جلاله وان دي أرى من رأيوكم يساك سادمو a wannan majalisi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a yau yammacin talata 11 ga ramadan na 1446 11 ga watan maris na 2025 miladiya allah datar da mu da alkhairun wannan yammaci ya tsare mu daga sharrin da ke ciki a wannan masallaci mai albarka na jami'ar bin Afan. da ke dutsen jihar jigawa a jiya mun kwana a suratu takwir sura ta 81 aya ta 14 ta haka za mu ci gaba ala barakatun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالخنة الجواب الخنة والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقد bayan da muka karanta ayoyi tun daga na ɗaya zuwa tun daga ayata ɗaya zuwa ta sha hudu wanda suka hasko mana manya-manya abubuwa da za su auku ko dai gab da tashin alkiyama ko a ranar alkiyama ko bayan ta da alkiyama wanda Allah subhanahu wata'ala ya dunkule mana abubuwan da za su auku a wannan rana za a naɗe rana za a karkaɗo da taurari za a markaɗa duwatsu taguwa masu ciki za a yi watsi da su wannan duka duniya ke za a tattara dabbobi a waje guda a lahira ke za a babbakawa koguna da ƙoramu wuta a duniya ke za a tattara wato halittu masu kama da juna a lahira ke za a tambayi yarinya da aka turbide ta aka kashe ta da rai a lahira ke sannan kuma za a warwatsa ko za a rarraba takardu na sakamakon rayuwar mutum a duniya ke a lahira sannan kuma wato za a ɗaye sama da yadda kake ganinta ɗin tun daga duniya sannan za a babbaka wutar jahim a lahira kenan sannan za a kusato da aljanna a lahira kenan to a wannan lokaci alimat nafsun ma a habara kowane rai zai san abin da ya zo da shi wannan ya nuna yadda ya kamata mutum ya shirya wa wannan rana domin ya je da guzuri mai kyau kuma waɗannan suna nuna mana hoton abin da zai faru alkiyamar Allah subhanahu wata'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake son ya ga alkiyama a aikace to ya karanta wannan sura da sauran takwarorinta waɗanda suke tambayar yaushe alkiyama za ta tsaya farkon wannan sura ya ba su amsa idan sun gabu kaza da kaza da kaza da kaza ya auku to alkiyama kenan sannan duk wani tsari na rayuwa ta duniyan nan zai rushe yanzu misali in kana so ka san wannan gwari-gwari wutar lantarki rayuwar mutane ta fannoni daban-daban daban-daban ta ginu akan wutar lantarki ko ganin haskensu a samun iska fankoki markade walda gasunan burjik kusan rayuwar mutanen maraya musamman kaso saba'in cikin ɗari ta dogara da mai da wutar lantarki da an ɗauke wuta mai ke faruwa ha to ga duhu ga zafi ga abubuwa ga sunan burjik hakanan rayuwarka gaba ɗaya ta dogara da ran da ke cikin gangar jikinka da an zare ran da yake faruwa komai na aikin jiki gangar jiki kusan ya tsaya to haka tsarin duniyan nan da kake gani yadda take tafiya rana ta hudu ta raba mutane aiki ta hahaska wanda za ta haska mutane su zirga-zirga duka babu ranar babu watan babu saman an kurinye ta duwatsuwan markaɗe su saboda haka wannan zai wargaza tsarin duniyar gabaɗayanta domin ta zo ƙarshe allahu akbar to kuma babu wanda zai samu tsira ko kufuta ko kuwa ya ga da kyau sai wanda ya je can da kyakkyawan aiki don haka Allah ba mu ikon <clears throat> yin guzuri na kwarai tun daga aya ta goma sha biyar kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da rantsuwa menene dalilin rantsuwar shine bayyana gaskiyar alkur'an da kuma cewa babu sakaci ko wargi game da ƙur'ani tun daga saukar da shi da jibril ya yi da izinin Allah har zuwa wanda aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda Allah ya masa baiwar ya haddace shi ta izan idan an karanta aiza qara'nahu fattabi' qur'an sanuqri'uka fala tansa wadannan ayoyi za su bayyana mana girman qur'ani da darajarsa da kuma irin kariya da garkuwar da Allah ya bashi alama marri zaman duk kuwa da an saukar da ƙur'ani shekaru aru aru aru fiye da shekara dubu da ɗari biyar amma ga shi kyankyan kamar yau aka saukar da shi wanda tarihin duniya ba wani littafi da ya zauna waɗannan shekarun ba a gurɓata shi ko an jirkita shi babu shi duk yadda littafi ya kai da shahara magana ce ta shekaru ko ku dokoki da ake rubutawa na ɗan adam magana ce ta shekaru sun sani sun zama tsohon yayi da haka Allah ya fara rantsuwa da taurari na hmm. Allah ce fala uqsimu bil ba sai na yi rantsuwa da taurari masu ɓuya ba wanda ido baya ganin su ko kuma masu fitowa kuma su faɗi su buya akwai rukuni taurari kala-kala a sama wafi sama inujumun la'ida da laha wale su ya safa illa shamsu wal kamaru akwai taurarin da za su halicce su su fito su rayu har su faɗi ma baka san da su akwai taurarin da kuma suna nan a saba'atu sayyara waɗanda su ma suke tafiya kamar rana Allah ce fala uku sun khunnas ba sai na yi rantsuwa da taurari waɗanda suke masu ɓuya ba ko masu faɗuwa akwai waɗanda suna nan dindindin Allah halice su waɗannan galaxy of star a sab'atu sayyara irin su al'akarabu a sumbula aljadiyu da sauransu wanda haushe musu suna kala-kala mai sunan taurari fitattu a wajen bahaushe akwai kaza mai yaya ko ya take kaza mai yaya tana nan guda ɗaya babba da wasu 'yan ƙananan taurari da suka kewaye ta in ka duba sama ka ganta sannan akwai gamzaki ko shi kuma ya yi eh, haka a ƙarshe-ƙarshen dare akwai tauraruwa mai wutsiya ganin ki ba alheri <laughs> in ji malam bahaushe wato shi bahaushe ya canfa wannan tauraruwa mai wutsiya galibi in ta zo to al'ada kamar wata masifa ce ko annoba take biyo baya da haka da bahaushe ya ganta wato zai shiga yanayi na ɗarɗar tauraruwa mai tsaya ganin ki ba alheri ko a lokacin da aka yi kwakudu ba a 1970s misali ta yi ta bayyana lokacin muna 'yan yara muna kolawa sannan kuma akwai kabarin sayyadi ali ko an ji malam bahaushe ha wanne ne kabarin sayyadi ali wasu taurari ne galaxy na taurari goma akwai guda ɗaya mai kama da kai akwai waɗansu kuma haka masu kama da hannu sannan akwai waɗansu da suke a gicciye masu kama da kansakali sannan can kuma ƙarshe akwai waɗansu da suke masu kama da ƙafafu to almara irin ta malam bahaushe sai ya raka wannan gungun taurarin sunan kabarin sayyadi ali saboda me na jarumta to me alakar gungun taurari da jarumta Hmm. eh haka to amma ai bayan kan sakalin tunda an ce ga kansa ga kirjinsa ga hannayensa ga kafafunsa me yasa aka danganta ko aka kamanta waɗannan taurarin da sayidi ali har kuma ake cewa ga kafarsa ga kansa ga hannu wannan rufaffiyar aƙida ce da ta samu asali daga rubabbun hadisai musamman a hadisul qusas wanda ake kamba masayyidina ali wanda galibi yan shi'a sun fi yayata wannan hadisi wai wai lokacin da aka je yakin tabuka irin yadda wani mai waƙin surun buhari wani bazazzagi ya zo na ya waƙe yakin tabuka yara watakila ba san wannan waken ba amma duk wanda ya dan data shekara 40-50 baya ya san wannan waken za mu je tabuka kafagen fama ba za mu baiwa kafuri baya ba mu kastu musallada su karmu musallada mu je aljanna ba da hisabi ba ko to wai wai sai na aliyu da ya je yakin tabuka idan ya kalli gaba sai zub arna saba'in in ya kalli yamma zai zub arna saba'in to garin tsara suka wai sai ya sari ƙasa bisa kuskure shi ne ƙasa ta ji zafi ta ce kai kai kai kai ka ɗauki bashi ba dai za ka mutu a saka a ciki na ba sai na rama na matse ka wai shi ne maganin aiwa ƙasa ƙwalele kawai sai aka cilla kabarinsa zuwa sama sai zama kabarinsa ya diya. <laughs> kai daga jin wannan kasan almara ce sosai lamba ɗaya kuma aka ce sanda za a fita yaƙi wato in ya zo zai wa dokinsa ɗamara idan ya sa sirdi ya sanya mai ma ke daura sirdi da shi a cikin doki eh majanyi haka ha bel haike dan zamani belt ba da shi mata suke daura goyo ba majanyi yawwa to wai da ya zo in ya ja doki ya ɗaure cat sai raba doki biyu saboda ƙarfi da sadinsa sai da ya tsinka da kai saba'in ikar jikinsa ta sashi zaro-zaro wai sai da wata ma saboda an san yadda sai na aliyu yake ganin girman bashi wai sai da wata gyatima ta zo ta tuna masa tana bin sa bashin daddawa bai biya ta ba sannan tsikar jikinsa ta kwanta hoɗi yandan allah kai daddawa zamana nabi eh waye mai cin daddawar a lokaci to ire-iren waɗannan hadisan ƙaryar fa ake ta cusa wa iyaye mata da mutanenmu na dauri wanda ba sa zuwa makaranta yasa insha Allah su ma mata muka ware musu tafsirinsu da abin da ya shafi nasu insha Allah gobe karfe 11 za mu fara ko goma na tafsirin mata goma na safe goma na safe insha Allah mukan zabo ayoyi da surori da suka shafi rayuwar mata al-muhim gaba ɗaya wannan kista ta tabuka almara ce zuki ta malli ba taɓa yi ba asali ma dai annabi bai fita yakin tabuka da sayyadi alba yana alkwata-kwata mai je tabuka me sa? saboda annabi ya naɗa shi magajin gari acting gwamna na madina shi ne sai na ali lokacin da annabi ya fita zuwa in za ka kira shi aktin gwamnati. sannan kuma yi ma ba a gwamna annabi dai ya fita ya ja zugar sahabbai tun daga madina har ta buka wajen kilomita 750 to almuhim dai waɗannan taurari wanda suka ja mu zuwa a ah, maganar tabuka saboda almarar na ali da bahaushe yake ruwaitowa Allah ya yi rantsuwa da taurari alkhunnas waɗanda suke masu faɗuwa ko masu buya aljawaril kunnas waɗanda suke wato gudu ko suke tafiya zuwa ga masaukansu manazilu hakiya almanazilu ah, Allah ya gaya mana da rana da wata duka suna da masaukai ko wasu tajri li mustaqarrillah can kuma yake cewa qaddarahu manazila Lita alamu adada as-sinin wal to waɗannan taurari da suke gudu su je su koma masaukansu ko kuwa su je su ɓuya allah ya rantsuwa da su wannan ya nuna mana muhimmancinsu da kuma hikimar halittarsu domin da abin da Allah ya rantse da shi akwai hikima akwai dalili sannan Allah ci gaba da rantsuwa wallahi da wa kulli da tanaffas innahu laqawlu rasulin karim bi quwwatin 'inda bil ubangiji ya ci gaba da rantsuwa wallaili iza as'as Allah yana rantsuwa da dare yayin da ya duhu iza as'asa ai iza azlama kamar yadda Allah ya bada umarni mu nemi tsarin sa daga sharrin dare kamin sharri rasikin ha idza waqab daga sharrin dare lokacin da ya duhu me yasa aka kebe duhun dare da neman tsarin Allah da yin addu'a da neman kariyarsa ha saboda lokacin duk wani mai sharri galibi yake baza komarsa ko mutum ne ko aljani ne miyagun ƙwari ne duka a wannan lokacin suke baza komasu don haka sharri ne kala-kala Allah subhanahu wata'ala ya ne ya umarce mu da mu nemi tsarinsa to kuma duk da hakan kuma duk da sharrin nasa sai kuma Allah yake rantsuwa da shi me hikimar Allah ya rantsi da sharri ko matattarar sharri ha? kuma hikima akwai na abin da Allah ya rantsa da shi akwai hikima wallaili za as'as da dare a lokacin da ya duhu saboda a wannan lokacin mafi yawan halittu na kwarai sun suna suna bacci ko kuma sun tashi suna ibadar Allah don haka lokaci ne wanda ya haɗa shari kuma ya haɗa alheri domin Allah baya halitta sharri tsagwaranta a ce babu wani alheri ko sofa ne an gane ho duk da cewa ba a jingina wa Allah sharri wal khairu bi yadayk wa sharru laysa ilayk wal raghba'u ilayka wal amal aqida ta musulunci da tauhidi ba a jingina wa Allah sharri kuma ba a jingina wa Allah tawaya ko kuma mugunta sai dai idan ya zo a yanayi na mai da martani da mai da kora an gani domin mai da martani da kare kai jarumta ce ko ragwanta a jarumta ce wani yanzu zai maka ta'addanci ka zage ka kare kanka ko ka mai da martani ai qur'ani ne yace a mai da martani ko kuma ni itada alaikum fa'tadu alayhi kawai dai ai adalci bi misali ma itada alaikum amma ka zama solo biyo yana addinin kiristanci marar abun nan wayan an sharara maka mari a dama ka jiyo da hagun din ma kara maka ayyana ya zama sakarci ki waɗansu sukan kasa fahimtar ma'anar afuwa allan da ya ce a yafiya kuma shi ya siffanta kansa da buwaya da ramuwar gayya inna allah azizun zuntiqam tabbas allah mabuwayi ne ba abin da yake gagararsa kuma zuntiqam wato ma'abocin ɗaukar fansa da ramuwar gayya akwai inda in kai haƙuri haƙurin shi ya fi wani taswiru kairun amma akwai inda Allah bai yadda ba ka yi haƙuri ka tsaya ka kare kanka ko ka mai da martani misali kafiran makka sun kori annabi da sahabbai sun ƙwaƙwace dukiyoyinsu da gidajensu da kantinansu da komai nasu kai wasu ma hadda matansu da 'ya'yansu da an ƙwaci don haka da annabi ya je ya zauna a madina ya kafa daula sahabbai suka fara hijira sai annabi yake jan zuga a je a kare ayarin ƙurashawa na kasuwanci a kwaci a madadin abin da suke wa musulmi wanda wannan shine asalin tushen yakin badar an gane da haka musulunci bai hana ramuwar gayya ba bai kuma hana ɗaukar fansa ba abin da ya hana zalunci da kuma ƙetare haddi a salo irin na karin maganar malam bahaushe duk wanda ya musu kankara ya sun yi mai a kamata ya ku yi kankara da aka yi muku na kara in an muku na itace to shi ke nan kuwa ko ku yadda wani balarabe ba ma guje yake cewa alala ya jahalanna ahadun alaina fa na jahala fauka jahalin jahilina duk wanda ya kuskure mana wauta ya ce wallahi sai mun masa wauta fiye da wautar wawaye to wannan ne musulunci ya hana amma musulunci bai hana ka kwaci haƙƙinka ba har ma annabi ya ba da albishir ya ce man kutila duna dini hifa huwa shahid wa man kutila duna malihi fa huwa shahid wa man kutila duna irdihi fa huwa shahid wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi dan kare addininsa yayi shahada duk wanda aka kashe shi dan kare iyalinsa yayi shahada duk wanda aka kashe shi dan kare dukiyarsa wani yazo zai kwata yayi shahada kamar da wani sabi ya tambaye manzo Allah cewa ara'aitar rajula yuridu akhdha mali ya manzo Allah me zaka ce ga mutumin da yazo yake nema ya kwace min dukiya ya ce fa la tu'tihi malak karka ba shi dukiyarka ya ce fa in qatala ni in kuma ya zara takwabi ko makami ya yake ni ya ce kai maka yake shi fa in qatala ni in ya kashe shi in ya kashe ni fa yace anta fil janna wa in qataltu ni na kashe shi fa yace huwa fil nar dan wutan don haka ah, shi dare da Allah ya rantsuwa da shi matattara alheri matattara sharri kamar yadda muka ce a aqidar musulunci ba a simfata Allah da sharri sai a wajen mai da martani wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin suna makirci gare ka ya manzon Allah Allah yana mai eh <laughs> to ai shi da lafazin yi amfani da suna maka makirci Allah ma yana musu makirci kuma Allah shine fiyayyen mai iya makirci amma ba za a ce Allah makiri ba wannan haram ba kuma za a ce Allah mai makirci ba ba a siffanta Allah da mummuna abu amma aiki a mahalli na mai da martani ga arna ko ga iblis wannan duka girmama Allah ne da wasa Allah ka nuna Allah ya isa mai da martani ko kuma iya wato wargaza makircin masu makirci na fatan gani wallaili za a sa'as wasu bishi za ta nafsa Allah yana rantsuwa da asuba a lokacin da asuba take ketowa asuba a nan asubash wato hasken alfijir musamman alfajir sadiq alfijir na biyu na gaskiyar ba na gangan din ba da yake ketowa kamar karfe ukun dare misali to ba wannan ake magana ba wanda yake ketowa zuwa kamar karfe biyar da wani abu za ga shi haskensa da'ira yake yi duk in ka kalli kusurwoyin duniya za ga hasken ya keto to wannan shi ne alfajr sadiq na asuba amma in ka tashi da wuri tsakar dare za ga haske kamar sandar mashi a tsakiyar sama wannan shi ne al kazib ba alakari da shi wajen daina sahur amma na biyun shi yake dakatar da ci ko sha ga mai azi. to lokacin da asuba take ketowa ai wato wata gada ce tsakanin duhun dare da kuma hasken safiya ko to sai Allah ya rantse da wannan gabar wannan point din wasubhi za tanaffus at-tanaffus in zaka fassara ayar gwari da asuba idan ta numfata saboda at-tanaffus shine numfashi tamma abin da ake nufi wato ketowa ai wasu tala za subh shi ne shine idza tanaffas da alfajr idan ya keto ko kuwa a ilimin Allah subhanahu wataala shi ma wato hasken safiyar yana numfashi yana rayuwa irin tasa wacce dan adam bai sani innahu laqawlu rasulin Kare, bayan da Allah ya rantse da ah, al da kuma allaili idan aka da suwe za ta nafas ya kawo jawabul kasmi innahu laqawlu rasulun kari tabbas shi ƙur'ani. wallahi magana ce ta wani manzo mai girma yau ba magana ce ta karabiti ko shaka ba innahu laqawlu rasulun karim tabbas alƙur'ani zance ne ko magana ce ta wani manzo mai girma shine wa wanne ne manzon mai girma annabi ko jibrilu shi ne manzo mai girma to annabi kuma yayi waye shi eh annabi ne kuma manzo mai girma jibrilu fa shi ma manzo ne mai girma me manzo ne jakada mai kai sako ko ko jakada ko manzo kowa ha ko ma'aiki dan aiki to ba na ce ma'aiki ba ha ba haushe in ya ce ma'aikiwa yake nufi kanzu Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce ma'aiki annabi yake nufi ko in an kalli inna mala a'mal bin niyyat shikenan wa kalamun kitabi amma in za a kalli wato nahawun Hausa ko gramar Hausa ma'aiki a nahawun hausa ko gramar hausa menene mahallin sa min al-i'rabi me al-i'rabun ma yake hmm ma'aiki al-i'rabi shine wanda ya aiki ko ma'aiki wanda aka aika shine mai shine ɗan aiki a lirabin hausa duk kalmar da ta zo da irin wannan salam ismul fa'il aya alfa'il ko ismul fa'il wanda ya aiki ko wanda ya sa aka yi aiki in ka hango ta kwarorinta yanzu in ka ce maharbi waye maharbi wanda ya harbi ko abin da ya harba ya harbi in ka ce makeri garmar da ya kera ko shi wanda ya kera in ka ce manomi abinda aka noma ko wanda ya noma to haka ma'aiki wanda aka aiko ko wanda ya aikin eh wanda ya aike shi ne mai a hausa kiramata amma lokacin jama'a sukan canza ma'anar kalma ko kuma ainihin tushen gininta to shi kenan in ka fahimci wannan karka tsananta amma dai ga yadda yake daidai saboda haka Allah ce yana wula kaulun rasulun karim tabbas shi alkur'ani bayan nuna tauki da bamiru sha'ad ga lamul kasami don ka san al'amarin Bawa, yanzu ka ji shugaban kasa ko limamin garinku ko gwamna ko sarki a ce waɗancan 'yan siyasa ne ka ɗau liman da sarki ka ji suna cewa wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa wani kaza kaza kaza kaza ai ba wargi a ciki ko to haka nan Allah ne da kansa don ya rushe da awar kafirai cewa alkur'ani zancen annabi ne shi ya kirkiro shi ko ku a'a annabi <clears throat> dan kwangila ne waɗansu ne suke masa dictation Tuka da warwara wato kullum mai yaki da gaskiya wallahi da kansa yake rusa kansa da kan da farko suka ce azgatu ahlam suka zo suka ce sha'ir ko sannan suka ce ne suka ce baliftara sannan suka ce a satirul awwali na ta fahiyar tumla alaihi bukuratan wa asila haka dai haka dai haka dai kaga sun warware kansu da kansu kuma sai suka ce waɗanda suke masa shifta ko dictation wai yahudawa ne a jamawa waɗanda ba laraba ba to shine Allah yake musu tambaya ta mamaki yanzu ku kun ce ajamawa ne suke manzon Allah dictation din Qur'ani iktatabaha ya rubuta fayyar tumla alaihi bukuratan wa asila an masa dictation safa da yamma sai ya ce yake mamaki ya ce yake tambaye su walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyun wa arabi inda an sanya qur'anin ba'a ajami ba gwari ba ba da sun yi ta ƙalubalantar annabi cewa dan me ba sa alqur'ani balarabe ba tunda su larabawa ne annabi ma balarabe ne da kuma aka sa shi balaraba aka ce ah, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun to sai kuma suke cewa wai annabi gwarawa ne suke masa dictation ɗin ƙur'ani sai Allah ya ce a ajamiyyun wa arabi in ban da shirmanku na banza da wafi kaka za a yi shi annabi balarabe kuma ƙur'ani ba ajami babu tuka da warwara a nan da haka duk wanda yake yaƙi da gaskiya sai ka same shi da bankaura da kuma tuka da warwara to a nan dai allah ya rantse cewar tabbaci alkur'ani zance ne na wani manzo mai girma idan baka san waye a cikin guda biyun nan ba jibril ne ko annabi muhammad to sai allah ya bayyana maka siffar wannan manzo mai girman daga nan kuma sai ka can kowa ne zai kuwatin inda zil arshi makin wannan manzo mai girma wanda yake kawo alkur'ani Allah ya ce zai kuwatin ma'abocin ƙarfi ko mai ta'adin ƙarfi inda zai la'arshi makin kuma amintacce ne a wajen ubangijin al'arshi waye wannan tawwa ƙarfin jibrilu ya wuce wani shaidani ya tare shi ya jirgita alkur'ani ba ma aljanin da ya isa tare da aka zo yakin badar iblis ya rikida ya fito a wani jauren ƙauye na larabawa ya zo ya samu kafarai ya ce karku damu ku sha kurminku la galiba lakum al-yawma inni jarun lakum ba wanda zai defeating ɗinku yau ni ina tare da ku zan yi supporting ɗinku da aka fara gwamza yaki mala'iku suka fara dannowa iblis ya gaga jibrilu ya yi lidin ɗin mala'iku ai sai zura a guje suna cewa ya shek sauran kafarai ya shek ba kai ne kace kai ne abin nan ɗin ina zuwa sai ya ce mai ya ce inni a ramala ta rauna ta ga abin da ku gani ba gaya mu ai eh. wai a ran nan ne iblis ya ce yana tsoron Allah inni ara ma law tarawna inni akhafu Allah to da haka saboda haka jibrilu shi kadai zai iya kifar da duniya dukkan alƙaryar da ta yi taurin kai ta yi turu jibrilu ne yake zuwa ya ciccibe ta kifar da ita ko in ya takarkara ya gunza ko ya kwada wato wani ihu ko tsawa wala gaba ɗaya sai mutum ya mutu tsawa kawai in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun tsawa ce guda ɗaya gaba ɗaya sun san dare sun mutu ko yanzu akwai yanzu ka ji kugin zaki yaya eh haka rude hantarka ta kada zuciyar ta kafi to haka ballanta na ƙugin mala'ika sannan kuma Allah ya ƙara siffanta shi da cewa muba'in samma wato abin yi wa biyayya absolute biyayya a sama muba'in samma aminun inda Allah sannan kuma amintaccen Allah ka duba ga sifofin da aka siffanta jibril rasulin karim zai kowa makinun inda zil'arsh mutsa'in bainal mala'ika aminun sifofi biyar manya-manya mutsa'in samma idan aka ce samma ba fa samma ba samma guba ke ba sum da sun ke kashe shi summa sannan kuma samma da fata ca shi ne ke nufin sama ko a ce samma ana nufin sama ko ko idan a ƙasa yake magana to aka ce sama ana nufin can kamar bahaushe ce kaga dutsen can to shine samma to jibrilu a sama amintacci ne wajen Allah shugaba ne wajen mala'iku idan Allah ya hukunci Allah zai communicating ya sanar da Jibrilu Jibrilu zai sanar da manya-manyan mala'iku al-muqarrabu sannan zai sanar da wato mala'ikun sama ta ɗaya hatta iza fuzzi'a an qulubihim dama akwai siginal ɗin da sun ji daga Jibrilu to Allah ya yi doka gaba ɗayan mala'iku sai su rutsuna ko su suma hatta idza zai an bihin qalu madha qala rabbukum idan sun farfado sai ce mai ubangijin ku yace qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul duka wannan yana nuna mana girman mala'ika jibril yanzu yanzu abu zai faru ya zuro a guje wato gudu gudun da yake yi yanzu yanzu ya kawo sau in ya ga dama kuma ya rikida dama dai duniya ba za ta iya ɗaukar jibrilu ba ta yi kada kuma in ma za ta ɗauke shi to mutum dai bai sai gan shi a sifar mala'iku ko annabi da ya ga jibrilu a sifar mala'iku su ma yi ballantana kuma ganin allah da annabi musa ya nemi allah yadda ya gan shi me faru yace zai ta jallin haskensa malamai suka ce kamar kafar allura kan wani dutse in dutsen ya tabbata to zai gan shi me ya faru dutsen ya a annabi musa ya suma hey. wasu batattu yan hakika wani yake cewa wai kai allah tawaka idan mutum ya bata ana batar da bayan allah da sunan addini ko da sunan walittaka allah shiri bayansa wani yake cewa sufa su ne zaɓaɓɓu a cikin al'ummar annabi muhammadu su ne 'yan faira su ne masu tarbiyya ta faira don haka su ne suke iya ganin allah ƙiri da muzu wallahi malami ne ke fada da ina da kasar ɗin ba su suna iya ganin allah ƙiri da muzu saboda sun yi wazifa sun yi tarbiyya ruhiya ya ce wai amma wai banda karambani irin na annabi musa haka yake kal ya zubilla wake da baka tarbiya bakai baka faira baka ce kawai za ka ga allah wai da allah ya tajalli dutse da gargaji sai ga annabi musa takalmi can hula can ya faɗi saboda tsabar rashin wato ta ido na waɗansu mutane wanda an kife kansu da kwando an raba su da Allah an raba su da manzon Allah an je an hada su da shi ko to shehu ne ku ji tsoron Allah muridai ku ji tsoron Allah akwai ranar kin dillanci wallahi akwai tausayi mutum ya kwashe rayuwarsa shekara hamsin sittin saba'in yana kan abu yana yi da gaske amma kuma sai ya zo mutuwa ga zero Allah tsare mu na wama qahibukum bi majnun wa ma sahibukum bi majnun ku kafiran makka da kuke tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da hauka to ƙarya kuke wa ma sahibukum bi majnun ko kusa ko alama wato mutumin ku ba mai taɓin hankali ba ne me sa aka danganta annabi da kafiran makka aka ce mutuminsu duk daga irin zambo da yankan ƙaunar da suke masa amma allah sai ya ce mutumin naku ba mai taɓin hankali ba mai hikimar a danganta manzan allah da kafiran makka a ce mutuminsu yawwa asali ko dangantaka ta jini ko zama na gari ko ko kuma yan uwantaka ko surukuta ta wannan bangaren mutumin su ne dan uwan ne eh haka to anan wa ma sahibukum ba wato as irin ta sahabbai ba dan karwani yayi ragabza wa ma sahibukum bi majnun ai mutumin naku ba mahaukaci bane ko mai tabin hankali wala qadra'ahu bil ufuqil mubin kuma hakika tabbas ya gan shi a sararin samaniya karara a wani lokaci waye ya ga wani a sararin samaniya annabi ne ga mala'ikar jibril yana zaune a kan kujera ta zinari yana da fuka-fuki 600 ya rufe sama ruf annabi ya ga jibril a kirarsa sau biyu ya gan shi a lokacin mai araji wajen sidar muntaha a sama ta bakwai sannan kuma ya gan shi a farkon manzanci a sanda jibril yake ta kai kawo yana cewa an ta rasulullah ana jibril to sai ya gan shi a sama ya rufe dukkanin sararin samani shi ne wala ƙadar ahu bil ufuqi almubin ya gan shi a sama wato ƙarara bayyananni amma ne da haka ma zagal basar wa ma tsara na'am وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيطان رجيم وما هو على الغيب بضنين شي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kusa ko alama duk abinda aka sanar da shi ya isar to shi ba mai kwange ba ne baya kwange abinda aka sanar da shi na gaibu ne sanar da wato bayan Allah ko kuwa ɗaya daga cikin tafsirin wannan aya manzo Allah ba marowaci ba ne ko kuma mai a kan abin da duk Allah subhanahu wata'ala ya bashi ko akan ilimin da aka bashi ko akan manzancin da aka bashi ko kuma akan makin da aka bashi manzo Allah ba marwaci bane kuma ba mai kwange bane wama huwa bi qawli shaytanir rajim alqur'anin nan ko kusa ko alama ba maganar shaytani la'ananne bane a wannan qur'anin yafi karfin shaydanu kamar yadda mai shi ya wanke shi wama tanazzalat bihi ash-shayatin wama yanbaghi lahum wama yastati'un innahum 'ani as-sam'i lama'zulun Allah ya ce wannan alkur'ani ba shaidanu ne suka sauka da shi suka sauko da shi ba bai ma dace a ce ƙur'ani shaidanu ne suka sauko da shi ai bai dace ba abin bambara kai kamar raƙumi a cikin ɗin mata me ya haɗa alƙur'ani da shaidanu wa ma ya una kuma ba ma za su iya ba wane su alƙur'ani daga Allah sai jibril sai manzan Allah نعم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين فأين تذهبون شنكم ويكو كافرين da ake taimako wa'azi kala-kala launi-launi hujjoji kala-kala duk kuna nan nokewa fa'aina ta za to ina kuka dosa ina za ku je an gaya maka fari an gaya maka baki an gaya maka da daddare an gaya maka da rana ka nemi hujja an kawo maka amma duk da haka ka doge ko ku ka zo kana yaƙi da gaskiya Allah ya baka ruwa ka shirya makirci ta nan an baka ruwa ka shirya kutun gwila ta nan an baka ruwa ka shirya tsiya ta nan ka faɗi ƙasar ruwa to don Allah ina za ka ne in kana da hankali ka aina ta zahabu ina kuka dosa ina suka dosa halaka da hazaba Tunda da dai wa matugunin ayatu wa nuzuru an kaumi la in huwa illa zikirun lil alami shi alkur'anin nan ba komai bane illa tunatarwa da kuma wazantarwa ga dukkan talikai ko dukkan halittu ga wanda ya saurare shi ya fahimce shi na Thank you.

ga fili ga mai doki liman sha aminkum an yattaqi wanda ya ga damar ya daidaita to shi ya yi amma kuma ku san da sani wa ma sha'una illa an ya sha Allah rabbul alamin ko kun so idan Allah bai so ba to abin ba zai yiwu ba mashi'ar ku ba za ta aiki ba sai tare da mashi'ar Allah da ganin damarsa ubangijin halittu a nan sau da yawa arna sukan kafa hujja da irin waɗannan ayoyi cewa lausha a rabbuna la'anzala mala'ika lausha Allahuma a shirakna min shay'in nahnu wala aba'una da Allah ya ga dama da bai shirka ba ko kuwa walau sha Allahu la hadan nasa jami'a da Allah ya ga dama da ya shiri mutane gaba ɗaya. don haka yin mutum yana tabar gaza an kai masa wa'azi sai ce kai Ko Allah bai ga damar shirye mu ya ga dama ta shirye mu to irin wannan mashi'a mashi'a ce wato qadariya azaliya kauniya ita kuwa ta haɗa musulmi da arna wannan liman sha'a minkum an yastaqim mashi'a ce diniya wa mata sha'una amma ko kun ga daman ba ku isa ba illa an yasha Allahu rabbul alamin wannan kuma mashi'a ce diniya shar'iyya sai dan Allah ya ga damar ku shiryu in ba haka ba wallahi tallahi sai a a haife ka a makka ka zama ya wali, amma ka zama tantirin dan banza sha nake an haifi mutum ma a gidan annabta ubansa annabi ne manzo shi kuma ya zama mai ya zama kafiri kan'ana ubansa shekara ɗari tara da hamsin yana zuba wa'azi yana kiran bayan Allah amma shi kuma ya kafirce masa yana masa zagon har wato a point ɗin mutuwa ubansa yana ce masa ya bunayyar kan ma'ana ɗana zo ka hau tare da mu wannan jirgin shine zai kai ka tudun mun tsira ya bunayyar kan ma'ana zo ka hau tare da mu wala takun ma'al kafiri kar ka zama tare da arna ka duba dai uba ga halaka ga dangadanga ta kowa yana gudun fanfalaki ya kai labari uba yana kiran ɗazo yana a baba sauka lafiya sa'awi ila jabal zan samu dutse da zan hau ya asimu ne min alma wanda zai maganin ruwa kaga logical ansa ke shi yana kiransa da hasken wahayi shi kuma yana ba shi amsa da hasken ra'ayi idan ana ruwa a ina yake malala a ƙasa ba to wanda ya hau dutse ba shi na ya kuɗa daga ruwa mai malala ba a hankalce shi yasa duk wanda yake bin ra'ayinsa akan ya kauce gaskiya wallahi ƙarshen sa halaka ne in ba ya tuba duk mai fakewa da wayo da ra'ayi ƙarshen sa halaka don haka shi ya san abin da bai sani ba annabi nuh amma ɗansa bai sani ba maimakon ya girmama umarnin ubansa tunda ya san dai ubansa ba zai cutar da shi ba amma sai yaki ya tawaye ce baba zan je in hau dutse zai mu maganin ruwa ya ce la asima yau min layi barin gaya maka a yau dai ba wanda zai kai labari daga al'amarin ubangiji illa man rahima sai wanda Allah ya lullube da rahama ko to da hankali da wayo wanne ne gaba yawwa wallahu ta'ala ala wa وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين